ورحمة الله وبركاته يا أيها المشاهدون الكرام أعوذ بكلمات الله ta amma شر bishar هلك sometimes in kana ka samu kaman baka da lafiya kana feel fever wani kananan ciwo-ciwo da yawa da ke jikinka ko stress ko kana feel stroke ko kana feel wani kidney problem a lot of sicknesses da ke cikin duniya in Allah ya so ya yadda akwai magungunan da Allah ya baka natural baka da lafiya ne wani abubuwa da yawa in your life sometimes in a week ka samu lokaci ka yi ka zo kaman by the river ka gani ko by the river side you just sit quietly you see the river you just sit quietly you don't talk to nobody you just by yourself in kana da tasba ma ne za ka rika tasbi tarbi ka zo da shi ka zo ka zama na ba da river side kala jan astaghfirullah wa atubu lai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim kala addu'a kala istighfari ko kala zamne ma kayi shuru ba komi rayuwanka duniya ka zo ka samu irin wuri aka reva unguwan ku duka garin ku nan ruwa yake ruwan nan sin nan da ke bulon nan lafiya ne shi sa ka gan bature majority of turawa ku duba su kun gan kaman bature ya fi so mai kudi sosai yana gida yana da gida kusa da inda ruwa yake saboda ruwan nan breeze lafiya yake baka shi yasa every week weekend baran da baka aiki ko kike gida baki komi wani rana ki doki mijinki da matanka ku ce ku zamana da yaran ku wani bakin sea just for one hour or thirty minutes can change something in your body you're gonna get a nice body clean skin and everything every time kuma kana samu breeze nan na zuwan nan real fresh abin ga kake samu kamin ka kai gida ka wanka ka ci abinci ka gan kala fil lafiya kisa a yi kokari ba kowane lokaci ya kamata mutum kana zama daki too much kullum kai gida gida ba fita ka sha iska inda ka ga ruwa yake river nan every weekend this is what i do in my life at least 20 minutes 30 minutes you just sit here quietly just thinking thinking of something take the world out of you sit by, your, by yourself alone alone ina nake zuwa nake wangan ga abu shi gan turawa amma da wuya ka gan baki shi ya zo ya zama na breeze waya ne dai zo nemi lafiya i'm telling you ciwon da ke jikinka yanzu ganga eh try ka ta zuwa bakin ruwa one hour a day ka gan ban mamaki kowane ciwo ne da ikon Allah da ikon Allah kana shan magani kana addu'a ka zo ka samu breeze yanzu haka ina zamanin ga ha i feel good in the body Allah samu dace wassalamu alaikum wa wa wabarakatuh